وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na sunan tirmidhi kitabu tawabi al-qur'an a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wato babu ladan wanda ya karanta al-qur'ani daga hadisai da suka zo na maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a babi na goma sha tara قال باب حدثنا عبد الوهاب ابن الحكم الوراد البغدادي قال حدثنا عبد المجيد ابن عبد العزيز عن ابن جريج عن المطلب ابن عبد الله بن حنطب عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلبت علي أجور أمتي حتى الأذات يخرجها الرجل من المسجد وأُرِضَتْ عَلَيَّ ذُنُوبُ أُمَّتِي فَلَمْ أَرَ ذَنْبًا أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ أَوْ آيَةٍ أُوتِيَهَا رَجُلٌ ثُمَّ نَسِيَهَا قَالَ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَّا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ wannan hadisi yana da rauni kusan dukkanin hadisai da suke nuni akan cewa idan mutum ya kiyaye wani abu na alkur'ani kuma ya mance da shi akwai kaza da kaza a kansa waɗannan suna da rauni ma kuma ma'anar ma'ana akwai tsoratarwa sosai a ce mutum ya kiyaye zancen Allah ya bar shi eh, akwai gargaɗi mai tsanani a kai amma babu wani hadisi da ya inganta akan kan wannan wannan hadisin shi ma da ya zo hadisin anas ne ɗan malik shi manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce an bujiro min da wato ladaddaki na al'ummata cewa duk wani aiki na lada da mutum zai yi a wannan al'ummar da za a ba shi lada a kai to sai da Allah maɗaukakin sarki ya bujiro ma da mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce hattal ƙazatu yukhriju harajulu min almasidi, ko da abu ne wanda yake mafi ƙaranci da mutum zai cire a cikin masallaci asalin alƙazat shine kama abin da yake faɗa ma mutum a cikin ido dan karami kamar na tsakuwa ko wani abu to abu ne wanda yake kankani cewa hatta kwatankwacin wannan da mutum zai cire a masallaci ya fitar don tsaftace masallaci mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce sai da Allah ya bujiro min da ladan wanda ya yi wannan yin wannan aikin ma yana da lada ce kuma an bujiro min da zunubai na al'ummata cewa duk wanda ya aikata kaza na laiga abin da zai samu na wato sakamako ya ce ga laifin da wato zunubi da ya fi girma daga cewa sura ta alkur'ani ko wata aya da aka baiwa mutum ya kiyaye ta sannan kuma ya mance ta ba la shakka cewa a'azamu dhunub huwa shirku billah shirka da Allah shine laifin da ya fi kowanne kaga a ce wata sura da mutum ya manta dan adam mu'arradun linnisiya mana shi dan adam abin mantuwa ne mantuwa tana iya auka ma dan adam haka kaga mutum yana iya kiyaye abu kuma ya manta da shi haka babu laifin da ya zama ya fi shirka girma gane ko shi yasa wannan hadisin Imam Tirmidhi ma ya raunata shi yace wa zakartu bihi Muhammad ibn Isma'il nayi bitan wannan hadisin akan ingancinsa tare da imamul buhari ya ce falam ya arifu imamul buhari ya nuna wannan hadisin bai san ingancinsa ba ma'ana bai da inganci a wajensa واستغربه قال محمد ولا أعرف arifu ابن Ibn Abdullahi, Ibn حنطب سماء من ahadin min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni tunda nake ji wanda aka ce ya rawaito daga anas nan ban taɓa sanin ya ji wani abu daga sahabban annabi ba shi wannan mutum illa haddasa haddathani mai shahida khutbatan nabi sallallahu alaihi wasallam kawai dai abin da ya rawaito na inganci yace na wanda ya halarci kutubar bankwa kwana ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban labari amma bai ambatar sunansa to kaga wannan yake nuna sanadin hadisin akwai rauni ma'ana a ce an danganta shi ga cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi wannan saboda hanyar akwai tangarda a ciki قال وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول لا نعرف للمطلب سماء من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan wani malami shi ma yace bamu san cewa wannan ya ji hadisi daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ba قال عبد الله وانكر علي بن المديني ان يكون المطلب سمع من انس dukka dai sun kore cewa bai ji magana daga sahabbai ba to kaga in yace sahabi ya ce annabi ya faɗa akwai tangarda a ciki gane ko su dai malamai sukan kawo irin wannan hadisan koda suna da rauni domin in suka ce ma ga wanda ya faɗa kai sai ka je kai naka bincike don haka ba za a zo a ce kuma su su to ƙarya ba a su sun kawo ma kai mai karatu sai ka je ka bincika tunda sun gaya ma ga na ga na ga ne <clears throat> da haka tunda ka san matsayin wane da wane to hadisin yana da rauni da haka su sun riga sun sauke abin da yake wuyarsu قال باب ونبابي نغبيتي حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن إمران ابن حسين أنه مر على قارئ يقرأ ثم سأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس <clears throat> wannan hadisin na imran dan husayn sahabi ne da shi da mahaifinsa ce ya zo wucewa sai ya ga wani mai karatu yana karanta alkur'ani wani makaranci yana cikin karatun da ya ƙara karatun sai ya koma yana roƙon mutane shi makarancin ana sai yana roƙon mutane wata buƙatarsa to shi ne sai shi imran ibn husayn sahabin mazala sallallahu alaihi wasallama abin ya ɗaga mashi hankali har ya kasa jurewa sai da ya istirja'i ya ce inna lillahi wa inna ilaihi a ga an faɗi wannan kalmar kan wani al'amari babba ne ma'ana har al'amarin ya kai a ce makaranci zai miƙa hannunsa ya roƙi wani buƙatarsa alhalin yana mai karanta alƙur'ani haidu mai karanta alƙur'ani buƙatar shi tana ga Allah ana ya karanta alƙur'ani ya roƙi Allah buƙatunsa a cikin alƙur'ani ya fi ya roƙi mutane amma wani zai yi roƙo bai kamata a ce makaranci ya yi ba wanda yake karanta littafin Allah kuma ya makale da alkur'anin ya mayar da shi shine hanyar roƙonsa kuma har a wannan zamani ana samu ko haka wannan kuskure ne akwai ire iren su da yawa musamman kana tafiya a hanyoyi in ka je irin masallatan ƙauye din nan ka tsaya za ka yi sallah sai ka ga wanda matafiya sun tsaya za su yi sallah ya ɗauko ƙur'ani ya zo ne yana karantawa yana roƙo da alƙur'ani kaga wannan kaman wulakantar da alqur'ani ko an zaka in zai roko ya aje alqur'ani ya roko da wani abu daban amma ba da alqur'ani ba alqur'ani littafin Allah ne. to shine Imran ibn Hussein yace ai na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuwa ya ce duk wanda ya karanta alqur'ani ko yake karanta alqur'ani to ya roƙi Allah da alqur'ani ma'ana ya roki Allah da alqur'ani shine duk abin da ke cikin neman nema a wajen Allah da ya zo a alƙur'ani na neman rahama ko wani abu to ya tambaya wato a wajen Allah maɗaukakin sarki kar ya nemi wani in gane ko ya tambaya a wajen Allah maɗaukakin sarki amma kar ya nemi wani ya ce domin kuwa na ji manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayaji'u aqwamun lallai wasu mutane za su zo wato ƙarshen zamani wasu mutane za su zo wanda ya ƙara'una alƙur'an za su dinga karanta alƙur'ani ya na bihin nas suna roƙon mutane da alƙur'ani kamar yadda ake ganin shi da yawa yanzu misali yanzu sai idan an yi rasuwa sai wani alaran mai ce to ya kamata wannan mamacin a sauke masa alƙur'ani ko a karanta masa kaza wannan bayi da asali saboda haka wannan roƙo ne da alƙur'ani an gane ko wannan roƙo ne da alƙur'ani ko ci da alƙur'ani ko mutum ya gina sabon gida a zo a ce to ai ya kamata a sauke mishi ƙur'ani a gidan nan sai a yi ciniki da su ko duk izu ɗaya za a ba da kaza ba ga wannan ci ne da alƙur'ani wannan alƙur'ani ya wuce abin wasa mana al'ummomin da suka gaba da alul kitab su ne suke ba da littafin Allah su karɓa tukunci wanda bai taka kara karya ba ya sharuna bihi thamanan qalila amma na al'ummar bai kyautu gare su ba haka alqur'ani ba a ba a ci da alqur'ani an gane ko shi kadai ya ishi bawa inda zai ruko da shi domin hanya ce ta samun tsira hanya ce ta samun arziki hanya ce ta samun waraka da budi mutum kadai ya rike shi bai roki kowa ba ya ishe shi duk wanda ya samu alqur'ani ya samu komai a ce makaranci shi zai yi roko to ai ya zubar da girman alqur'anin ba shi ake kallo ba alqur'anin ake kallo wani wani zai ce kaga waɗannan mayin wata ko waɗannan maroƙan an gane ko to shine shi Imran ibn Hussein hankalin shi ya tashi da ya ga wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa shi kuwa ya gani to yace wannan hadisin وقال محمود هذا خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة ابن عبد الرحمن وخيثمة هذا شيخ بصري يكنى أبا نصر وقد روى عن أنس ابن مالك أحاديث وقد روى جابر الجعفي عن خيثمة هذا أيضا أحاديث وأن حديث نمي إنغانشي حديث ني حسن لديك الترمذي ليس إسناده بذلك قال حدثنا محمد بن إسماعيل الواسطي قال حدثنا وكيء قال حدثنا أبو فروة يزيد بن سنان عن أبي المبارك عن صهيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمن بالقرآن من استحل محارمه محارمه cewa duk wanda yake halatta ko wanda yake ƙetara iyakokin Alƙur'ani da na haramci da ya zo a cikin alkur'ani wanda yake ƙetara su to lallai wannan bai gaskata alkur'ani ba cikan gaskata alkur'ani shine duk abin da ya hana mutum ya bashi, shi duk abin da yace ayi kuma mutum yayi kokarin iyawansa wajen yi wannan shine mutum ya bada gaskiya da littafin Allah qala hadha hadithu laysa isnaduhu bil qawi shi ma akwai rauni a sanadin sa wa qad fa waqi'un fi riwayatihi wa qala muhammad ibn farwa yazid ibn sinan ar-rahawi laysa bi hadithihi ba'asun إلا رواية ابنه محمد عنه فإنه يروى, يروي عنه مناكير وقد روى محمد بن يزيد بن سنان عن أبيه هذا الحديث فزاد في هذا الإسناد عن مجاهد عن سعيد بن المسيب عن صهيب ولا يتابع محمد بن يزيد على روايته وهو ضعيف وأبو المبارك رجل مجهول المهم سند حديث ينادروني قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير ابن سعد an Khalid ibn Ma'dan an Kathir ibn Murrat al-Hadrami an Uqbata ibn Amirin, radiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu al-jahiru bil Qur'ani kal jahili bis sadaqah wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah wannan hadithi na Uqba ibn Amir radiyallahu anhu yace manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wanda yake bayyana alqur'ani mana yake karanta shi a fili a bayyane yana daidai da wanda yake ba da sadaka a fili a idan mutane ma'ana karanta alkur'ani a fili a bayyane ga wanda bai tsoron wannan ba alkhairi ba ne a gare shi domin za ka iya karanta ka bayyana don idan wani ya ganka zuciyarka ta gaya ma cewa ya ji ka iya karatu Shi shine aljahar ɗin. kamar sadaka ce in ka zo kana ba mutane sadaka in dai kai baka da ƙarfin da za ka iya hana zuciyar kariya to gara ka yi ta a boye kamar yadda Allah ya ce in tubudu sadaqati fani mahi. idan kuka bayyana sadakar ku kuka fito da ita a fili kuka bada to madalla da ita amma Allah ya ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum to shine ma'anar wannan hadisin inda alqur'anin naka za karanta ka boye ba a san kana yi ba gane ko ma'ana baka yi shi inda ma'ana akwai liya a ciki ba to ya fi alkhairi musamman ga wanda yake ba zai iya tsare zuciyarsa da gariya ba amma zai iya tsarewa da gariya musamman kila in ya karanta wani zai ji wani zai amfani da shi in gane ko kuma ba yana yi don mutane ba laifi wannan babu laifi amma wanda zai karanta shi da kudirtawa a zuciyarsa cewa yana yi ne saboda a ji daɗin muryarsa ko wani abu to wannan wani abu ne daban an gane ko to shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayyana karatun alqur'ani kaman bayyana sadaka ne haka nan kuma boye alqur'ani kaman boye sadaka ne wanne ne lada? Koyewa. musamman kana tsoron riya to sai ka boye An gane ko kaman misali akwai waɗanda bayyanawan yana da kyau mutum ya bayyana amma ya kiyaye ka'idoji shine idan ka bayyana din idan akwai mutumin da yake kusa da kai kaman yana bacci baka dame shi ba an gane ko ko kuma mutum ya shagaltu da wani abu kai ka ja hankalinsa kamar yanzu ka shiga kaman masallatan juma'a ranar juma'a mutane suna da kwaɗayin ayyuka na alkhairi wani zai dawo alkur'ani yana karanta amma ne yana karanta alkur'ani a masallacin jima'a nan dole kowa ya tsaya da karatunsa Dan ba za ka iya karatu ba shi muryar shi kawai yake so a ji ko to kaga wannan ya shiga haƙƙin wasu kuma gane ko ko a'a mutum a cikin shagonsa a kasuwa ya ƙure karatun alkur'ani alhalin kasuwa ake wani ƙila a lokacin wani abu yake so ya shagaltu da shi ba wannan ba ko a cikin tasha ko a mota ko a wani waje wajen da alkur'anin ma'ana kowane zance akwai inda ya fi kyautuwa a karance shi ai yanzu ka shiga cikin kasuwa ana siye da siyarwa ka kura alkur'ani mai amfani a ciki ba za a saurara ba wani ba za a saurara ba wani na surutunsa wani na zagi ma wani an hada da zancen Allah ba ga wannan kuskure musamman masu kure abin nan wajen siyar da kasuna dinnan nan ana wucewa ana hayaniya da hargowa kamar yanzu nan in ka dan wuce eh, nan tudin abin nan majeman nan da ka kai za ka samu ga shago ana ƙura da ya shago an sa waƙar indiya suna cin karo ko ya ce ai shi ma ya dame su da waƙa ne ya sa ƙura ai ƙura to ai ba a tunkuɗa ɓarna da ɓarna in ya sa wannan waƙar to kai sai ka toshe kunnen ka shiga shagon ka ka sa iyaka naka da za ka ji kaga ka hana kunnen ka jin wancan ɗin ai ko wani kuma kila in ah, daki ne ya hada su zama da ƴan uwansa kila sai ya shigo suna cikin cin abinci ko ira sai ya saba alqur'ani wanda a lokacin ba lokacin jin alqur'ani ba ko sun dawo suna so su kwanta ko wani abu shi sai ya sa alqur'ani wanda a lokacin ba lokacin sauraron sa bane eh shi qur'ani kana iya sauraron sa kowane lokaci amma akwai yanayin da baka iya amfanuwa da abin da ake karantawa musamman ka shagaltu da wani abu kaga a lokacin duk abin da za a sama zuciyarka ba za ta rabu biyu ba to yana da kyau gaskiya yan uwa su dinga kiyaye irin waɗannan gabobi din an gane ko yanzu alal misali masallatai cikin dare da za su tashi karfe uku ba lokacin azumi ba karfe uku karfe biyu a kure ma karatun qur'ani ila gidanka yana kusa da waje. Gida wani rashin lafiya kake fama da shi ka sha har maganin bacci kana son bacci an hana kai ka ga an shiga haƙƙinka da wannan ko to ballanta kuma a ƙetare daga karatun alkur'ani har wasu abubuwa wanda wannan ba lokacinsu ba ne Karfe uku na dare karfe biyu na dare ba lokacin da za ka sa wa'azi a speaker ba ne ma'ana ba wanda zai ji a wannan lokacin ai Allah cewa ya sanya mana dare ne domin mu huta ko aka dare lokacin hutu ne wanda zai ibadarsa ko zai karatu alƙur'aninsa ko zai sa a cikin kaset to ya sa a cikin ɗakinsa in gane ko kaje zo ya sa a kure a masallaci kuma ya fita masallacin ba kowa haka shi ma ba ji zai ba ke to irin waɗannan abubuwa abubuwa ne da ana shiga cikin haƙƙin wasu in gane ko duk abin da ya zama za a shiga haƙƙin wani to sai a kiyaye shi duk da yake maslaha ne karatu alkur'ani to amma a lokacin shiga haƙƙin wani za a yi haka da zaran za a shiga haƙƙin wani kuma sai a nisanci wannan abu to shi yasa ma'ana ɓoye alƙur'ani ya fi bayyana shi musamman in bayyanawa ɗin zai haifar da wani abu in gane ko ƙala haza hadisun hasanun gharib wa ma'ana hadal hadith imam tirmidhi yake ta'aliki yake cewa ma'anar wannan hadisin annal ladhi yusiru bi qira'ati ƙuran cewa wanda yake koye karatun Alƙur'aninsa sa afdalu min alladhi yajharu bi qira'ati ƙuran shi fi lada yafi fifiko fiye da wanda yake fito da shi kamar yadda yayi misali a masallacin juma'a yanzu in ka zauna kusa da wani ba za ka iya abin da kake so kai ba kai salati kake so kai ko wasu azkar kake so kai ko wani istighfari ko karatun qur'anin ma kai kake so kai amma da zaran kana jin na wani kai ba za ka iya yin wannan ba to kaga an shiga haƙin wani yace li anna sadaqata sirri domin sadaka da zaka yi ta aboye ta fi falala inda ahlil ilmi wajen malamai min sadaqatil alaniya da akan sadaka ta fili wa inna ma ma'ana hadha inda ahli ilmi ma'anar wannan a wajen malamai cewa koyewa din shi yafi yace likayya amana rajulu min al-ujubi domin mutun ya samu kubuta daga jiji da kai domin yana faɗa din yana ji sai dinga ganin kaman isani anna alladhi yusirru al-amala domin mutumin da yake ɓoye ayyukansa la yukhafu alaihi al-ujub wannan ba za ji mishi tsoron cewa ai yana yi dan tunƙaho bane inda a boye yayi inda yana nufin tunƙaho ne sai ya fito fili yayi ma yukhafu alaihi min alaniya abinda ake tsoron inda a fili ne yanzu sadakar da zaka bayar a boye ba wanda ya sani ta fi ma kai ma a zuciyarka fiye da wanda zaka bayar a fili ko kamar wanda zaka bayar a fili din na abubuwa da yawa suna iya gujiro mata wani kai ka na lura baka son yin sadaka a to kai tun da ka yi ba shi kenan ba haka ne ko to abin za a yi a boye ya fi shi yasa ko sallar nafila ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun yayi sallah cikin dare a cikin ɗakinsa a boye shi yafi musu lada fiye da wasu kowace sallah in banda ta saboda abu ne da ka boye shi kai shi tsakaninka da Allah قال حدثنا صالح ابن عبد الله قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي لبابة قال قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu ya kasance bai kwantawa har ya karanta bani Isra'ila da Zumar. Wace sura ce bani Isra'ila? Suratul Isra. Suratul Isra. domin Allah ya ambaci bani Isra'ila a cikin ta waje da yawa gane wa qadaina ila bani Isra'ila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratayn wa la ta'lunna uluwan kabira yani Allah ya ambaci kisoshin su tun daga farkon sura din haka nan a ƙarshen ta Allah ya ce wa laqad ataina bani Isra'ila al kitaba wa laqad ataina Musa ya kawo kisar annabi Musa da abin da ya shafi bani Isra'ila tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Isra'ila Ka yi ce ka tambayi banu isra'il haka an ambace su a wurare da yawa a cikin wannan sura din sannan kuma Allah ya saukar da ayoyi a cikin suratul isra waɗanda suka zama kaman ba da amsa ne ga abubuwan da banu isra'ila suke tambayar manzala sallallahu alaihi wasallam akai da dai makamantansu to an kira ta suratu banu isra'il ita ce suratul isra da suratul zumar wato waɗannan surori Aisha radiyallahu anha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan karanta su kafin ya kwanta bacci saboda abubuwan da suka kunsa na tsarkake Allah madaukakin sarki da kuma komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki kamar misali cikin suratu az-zumar Allah madaukakin sarki ya ambata cewa Allahu yatawaffal anfusahina mautiha wallati lam tamut fi manamiha ko tun da bacci zaka kwanta ka san cewa Allah bai na daukar rayuwar mutane a cikin wato wanda cikin bacci domin ka iya kwanta bacci ba a tashi da kai ba Allah ya ce Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha Allah shi yake daukan rayuwar wato asalin rayuka yake ɗauke su lokacin mutuwarsu wallati lam tamut wanda kuma basu mutu ba fi manamiha cikin bacci fayumsiku allati qada alaiha almaut Allah ya ce yana ɗauke. waɗanda ya hukunta musu mutuwa don haka da sun kwanta bacci ba za su dawo ba wa yursilul ukhra sauran kuma waɗanda za su yi tsawon rayuwa kuma Allah ya sake dawo da su ila ajalin musamman a cikin suratul zumar kenan kaga akwai hikimar karanta waɗannan surori domin kana karanta su kasancewa wannan kwanciyar taka ba dole ka tashi ba idan wani ƙarin tauhidi ne ƙarin kusanci ne da Allah maɗaukakin sarki قال هذا حديث حسن غريب حديثي نيمي مي كيو وابو لبابه هذا شيخ بصري قال روى عنه حماد بن زيد غير حديث ويقال اسمه مروان اخبرني بذلك محمد بن اسماعيل في كتاب التاريخ قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا بقيه ابن الوليد عن بحير ابن سعد عن خالد ابن معدان عن عبد الله بن ابي بلال عن ارباض ابن ساريه رضي الله عنه انه حدثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول إن فيهن آية خير من ألف آية وانا حديث سندين shi na da rauni gane ko cewa irbab ibn sariya sahabi ne yace manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yana karanta musabbihat wana surori ne musabbihat su ne surorin da aka buɗe su da tasbihi ga Allah tun daga ita suratu bani Isra'il ita ce farko ko ita ce ladi asra bi abdihi laylan minal almasjidil haram domin tasbihi ne ga Allah subhana sai kuma waɗanda suke a jere su guda biyar ko da suratul hadid sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fil wa huwa al hakim sai suratu ah, as ko sai suratu al-hashr sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi ardi ita ma sai suratu saf sabba lillahi mafi fi samawati wa ma fi ardi sai suratul jumu'a ita ce yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ardi al-malik sannan sai suratul tagabun wannan su biyar a jera suke ko sai kuma ta ƙarshen su ita ce suratul a'la sabbih isma rabbikal a'la cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta waɗannan surori wato waɗanda ake kira su al-musabbihat sai yake cewa kafin ya kwanta ya ce a cikin su waɗannan surorin akwai wata aya ta fi aya dubu ma'ana falala ko da mutum zai karanta ta an yi sabani akan wannan ayar wasu sun ce ita ce aya ta ƙarshe da take cikin ko ta kusa da ƙarshe a suratul hashir law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an a min Tilla. saboda ita wannan ayar gaba ɗaya cikin surorin nan ita ce aya da ta kunshi sunayen Allah da siffofin Allah da nuna wato girma na zancen Allah madaukakin sarki da abin da ya kunsa an gane ko wanda Allah yake cewa da zai saukar da wannan alqur'ani akan duwatsu ne ba mutane ba da duwatsun nan sun tsatsage sun fitar da ruwa saboda tsoron Allah da nutsuwa ko la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah to wannan wannan wasu malamai sun ce ita ce wannan aya amma dai abu ne da babu tabbaci a kansa cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana yawan karanta su قال باب حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن طهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع ابن أبي نافع عن معقل ابن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يصبح ثلاث مرات cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya faɗa yayin da ya wayi gari yace so uku a'udhu billahi samiil alim minash shaitani rajim mana ya faɗa so uku wa qara'a thalatha ayatin min akhir suratil hashir. shine kaman karfafawa ga wancan abin da ya gabata ya karanta ayoyi guda uku na ƙarshen suratul hashir "Wakkalallahu bihi 70 alfa malak Allah zai wato aiko masa da mala'iku 70 yusalluna alaihi hatta yumsi za su dinga yi mishi addu'a anan yusalluna ay addu'a har yamma ta yi wa in mata fi dhalika idan ya mutu a wannan ranar mata shahidan zai mutu yana cikin wanda suka yi shahada wa man qalaha hina yumsi wanda ya faɗe su kuma yayin da ya kai yammaci kanat bi kana bi tilkal manzila yana da wannan matsayi duk da yake hadisin shi ma yana da rauni wannan hadisi yana da rauni mafi yawancin hadisai kamar yadda ya gabata tun daga farkon wannan babi na cewa wanda ya karanta kaza yana da kaza mafi yawancin su suna da rauni in ba kaɗan daga cikin abin da suka inganta ba kuma ya gabata in gane ko qala babu ma a kaifa kanat qira'atan nabiy sallallahu alaihi wasallam baban abin da yazo cikin yaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake karanta alqur'ani yaya karatunsa yake قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته Cewa ya tambayi أم سلمة wato matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam uwar mu'minai akan ya karatun shi yake da kuma sallarsa faqalat sai tace sai tace musu malakum wa salatuhu menene naka na cikin tambayar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba za ka iya sallar annabi ba kana yusalli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yusalli yana yin sallah summa yanam sannan ya tashi ya kwanta yi bacci kadira ma sallah gurgurdan yanda yayi sallah kenan yana raba daren shi yakan yi sallah tsawon wani lokaci sannan sai ya kwanta ya huta daidai tsawon lokacin da ya yi sallah sannan ya sake tashi ya yi sallah agawa zai iya wannan eh sun mai salli kadira ma nama sannan ya yi sallah gwargwadon abin da ya yi bacci sun mai yanam sannan ya sake koma ya kwanta qadra ma sallah, hatta yusbi har ya wayi gari haka yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana yana yana cika lokutansa da sallah in gane ko ala thumma na'atat qira'atahu sannan sai ta kwatanta karatun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa idha hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan sai ya zama tana kwatanta zancen karatun manzala sallallahu alaihi wasallama daki daki shine harfan harfan gane ko ma'ana karatu in ya ajiye wannan kalmar ya dau wannan in ya ajiye wannan ya dau wannan duk yanda za a kwatanta karatun nan a yanzu ko bayan manzala sallallahu alaihi wasallam kila ba zai kwatantu ba saboda ba a ji ba in ba su sahabban da suka ji ba ko sai wanda suka ji daga wanda suka ji daga gare su amma a yanzu ba wanda zai kwatanta ce ga yanda yake amma dai a misalin shine tana cewa kanat qira'atuhu maddan daga cikin misali ya cewa qira'a shi karatunsa yana tsawaitawa ma'ana yana jan karatun Kene ya nuna cewa ba karatu bane da ake yin shi a gurguje yana jan karatun kuma duk inda ya kai ƙarshen wata aya yana tsayawa ya numfasa kafin ya shiga wata aya to haka kuma haka karatun nashi yake a cikin sallah a darwa zai iya wannan karatu ne mai wahala kuma sallah ce mai wahala to shine dai ta bayyana cewa yana yin karatun daki-daki ɗaya bayan ɗaya kuma wannan shine abin da yafi haifar da tsoron Allah a cikin zuciya na karatu ba karatun da mutum zai yi shi a gurguje ba قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرف إلا من حديث ليث ابن سعد عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك عن أم سلمة وقد روى ابن جريج هذا الحديث عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قراءته wannan shi yafi inganci cewa Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance na yayyanka kiraasa, ma'ana yana yin ta gaba gaba ngane ko akwai wani lafazi a cikin sahihain tana cewa kana Kulu. alhamdulillahi rabbil alamin yana ja ko arrahmanir rahim mana yana ja kowanne yana faɗan shi to kaga wannan shine zai sa ka samu tunani ka samu tsoron Allah kuma ka gane ma'anar abin da kake karantawa amma ni yanzu kana bin shi sallah ya shiga Allahu akbar amin to kaga wannan baka san me aka karanta su ai akwai masallatai da yawa da ake wa ko zaka ji alhamdu din amma ba za ka ji sauran ayoyin gaba ɗaya ba sai dai ka ji amin wanda wannan kuskure ne an gane ko shi alkur'ani Allah ya saukar da shi ne littadabbur dan mu karanta shi mu fahimci me me sakon da ke cikin sa qala wa hadithu laysi asahu wannan hadisin yafi inganci qala haddathana qutaiba qala haddathana laythu an mu'awiyata ibn sali an abdullahi ibn abi qais huwa rajulun basri qala sa'altu aisha ta radiyallahu anha an witri rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama kaifa kana yutiru min awwal al-layli am min aw min akhiri wannan mutum yace na tambayi aisha radiyallahu anha ya manzo Allah wa sallam yake sallar wuturinsa cikin dare ma'ana da yaushe yake farkon dare ne ko karshen dare fa qalat tace kullu zalika kana qad yasna salatu wa salam ce duk kowanne yanayi. yakan yi wuturi farkon dare kan yi tsakiyar dare kan yi ta ce kowanne yana yi domin babu wanda zai cika bauta ga Allah sai manzo sallallahu alaihi wasallam kowanne bangare yana yi ila mu wuturin mu da an yi sallar isha kai bai da wuturi ka je ka kwanta wannan shine al'adar mu kila ko gama wanda yake iyawa ke kadan ne wanda za su tashi su sa wuturin su to shi kullun lai yakan yi wuturi farkon dare kan yi tsakiyar dare kan yi ƙarshen dare faƙalar ta ce duk yana aikata haka rubbama autara min awwalin lai ta ce wani lokacin yakan yi wutuli farkon dare kuma yana daga cikin nasiyar da wani daga cikin malamai ya bayar duk da yake tana da wahala ya ce kada mutum ya kuskure ya shiga gida bayan fitowa daga masallaci ya fara da wasu abubuwa na ya zauna ya hira yawa ya ce yana zuwa an ya ci abinci to ya tashi ya yi alwala ya yi sallah to amma ba kowa yake iya wannan ba yana da wahala sai wanda Allah ya sauwake masa to shikenan tace rubbama autara min awwalil layl wa rubbama autarahu min akhirihi ta yi wani lokacin ƙarshen dare faƙultu sai nace alhamdulillahi Ladi ja'ala fil amri sa'a nace to godiya ta tabbata ga Allah wanda ya sa sauki cikin al'amarin ko ayi farko ko ƙarshe fakultu sai na sake ce mata kaifa kanat qira'atuhu yaya kuma yake karatu to kaifa kanat qira'atu akana yusiru bil qira'ati am yajhar mun koma babu mu na baya yana bayyana karatunsa ne a wannan sallar da yake cikin dare ko kuma yana ɓoye karatunsa to ku saurara ku ji tafarkin manzala sallallahu alaihi wasallama don a ɗaukiya ya ake yi domin mafi yawanci shi ne eh, mutum yana tare da wasu a cikin ɗakinsa ko a gidansa to akwai haƙƙi ko makwabtansa to take cewa eh, ta ce ƙalat kullu zalika kana yaf'al ta ce di yana yin haka yakan bayyana an bukata ta kama yakan boye in ya kama Kadkana rubbama a sarwa wa rubbama jahara wani lokaci yakan bayyana wani lokacin ya boye in bukata ta kama ƙada sai na sake cewa alhamdulillahi ladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah da ya sa yalwa a cikin al'amarin ƙada sai na ce qultu fa kaifa kana yasna'u fil janaba idan kuma wankan janaba ya zo ya yake yi in ya samu janaba wannan dai nuna ma addinin musulunci ba abin da ya kyale kuma babu wani kunya a cikin addini al'amarin addini ba kunya mutum ya tambaya abin da bai sani ba ku duba fa mace yake tambaya matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan al'amari haka ba laifi abin da baka sani ba na addini ka tambaya ko sai ya ce akana yagtasilu qabla an yanam aw yanamu qabla an yagtasil idan ya samu janaba yana yin wanka ne kafin ya kwanta ko kuma yana kwanciya in ya farka yi wankan janaba ta sake cewa kullu zalika kana qad yafa duk yana yin haka ko tace fa rubbama iktasala fanama tayi wani lokacin yayi wanka kafin ya kwanta wa rubbama tawadda fanama wannan shine gaba mai muhimmanci tayi kuma yayi alwala sai ya kwanta kenan baya kwanciya ba tare da yayi alwala ko wanka ba haka wanda janaba ta same shi ya kyautu ya yi alwala kafin ya kwanta an ba zai iya wanka ba wani zai ce ai akwai sanyi ai akwai kaza ko to ka kwanta kafin ka kwanta din ka yi alwala ta tawadda ka yi alwala shi yasa kaga da ta ce mishi yana aikata duka haka ta fayyace masa ba ta ce yana kwanciya ba wanka ba ta ce yana kwanciya yana yin dukkan biyun amma yakan yi wanka kafin ya kwanta ko ya yi alwala kenan alwala shine mafi karancin abin da za ka yi in ka samu kanka a irin wannan yanayi sai na ce to alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a godiya ta tabbata ga Allah da ya sanya yalwa da sauki cikin dukkan haka shi addinin musulunci sauki ne ba tsanani gaba ɗayansa Allah ya ce wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj قال باب حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن كثير قال Kala إسرائيل قال حدثنا Ibn بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال kana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya'ridu nafsahu bil mawqifi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan taro ya zo irin taro na aikin hajji da mutanen jahiliya da larabawa suke yi bayan an aiko shi ma suna aikin hajji amma ba aikin hajji irin na musulunci ba wa lokacin da suke tattaruwa wajen aikin hajji da mutanen makka suka ki karfansa yakan je duk inda ya san akwai wani shugaba da mutanensa ya je ya mika kansa ya tallata musuluncinsa ya ce na zo ina so ku karɓe ni don na isar da saƙon Allah bai jin kunya na isar da musulunci faƙala yana cewa ala rajulun yahmiluni ila qaumihi shin yanzu babu mutumin da zai ɗauke ni zuwa ga mutanensa don na isar musu da sakon Allah fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalama rabbi bai tsoro yake cewa domin quraishawa sun hana ni isar da sakon Allah to mazala sallallahu alaihi wasallam yana bin kabila kabila musamman lokacin taron aikin hajji kuma duk sai su ki amsa masa zai je baya gajiya kuma zai bi kowace kabila har ma wani lokacin suka mishi gatse su ce to ai ai mutanen mutum sun fi sani shi tunda suka ki daukan shi kila akwai wani abu sai wata shekara a cikin watan Rajab shekarar da Allah zai umarce shi da yin hijira kenan sai ya ji labarin mutanen al-Ansar al'aus da khazraj mutanen madina sun zo je kai kanshi zuwa gare su to wallahi bai bar su ba sai da aka samu wanda suka musulunta yana karanta musu alkur'ani ɗaya da aka samu wanda suka yi musulunci suka mishi alkawarin kuma baɗi za su zo da wasu mutane kuma suka ce su sun yi alkawarin za su ɗauke shi za su ba shi wannan kariyar da yake nema kuma suka cika alkawarinsu suka ɗau annabin Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma kuma ya cika musu alkawarinsa alkawarin da ya musu cikakken alkawari ne kuma da albishin mai girma yake cewa wato ni ina tare da ku ko da wani lokaci dan yayi wani rabo wata rana da aka je yaƙi. bai ba mutanen Madina nan komai ba ko kai ne yanzu aka zo aka fara wata tafiya da kai aka zo aka ci wata riba ko aka zo ana kaso aka ce babu kai ai zaka balle kai sabuwar jam'iyya ba shi ne za ka yi har bangare biyu ba a ce wancan sun balle saboda ba sa jin daɗin abin da ake ba a ba su ba ko ba a yi da su ba an yi ba su saboda an faro tafiyar da su kuma suna ganin sun cancanci a ba su wani abu ba a ba su ba mutanen madina haka suka ji irin wannan abin ɗabi'a ce ta ɗan adam da suka ji wannan abin ya dame su har dai suka yi maganganu manzala sallallahu alaihi wasallam magana ta kai kunnansa ya zo ya tsaya a kansu ya yi ta goranta musu ya lokacin da na zo na kira ku zuwa ga addinin Allah ba a cikin bata kuke ba kuna cikin bautan gumaka ba ku san shari'a ba kuka samu shari'a suka yi shiru ba za cewa ku yace ku bani amsa ai sai ku faɗa amsa she ban same ku kuna cikin yaƙe-yaƙe da sabani da juna ba yayi ta gaya musu dai a ƙarshe dukkan su ba wanda bai zubar da hawaye ba suka ce sun yi nadama abin da suka faɗa suka ce duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mun yadda yace yanzu ba za ku yadda a ce mutane sun tafi da rabo na duniya ba an ba su duniya ma'ana an ba su awaki da dabbobi da komai ko kuma kun tafi da annabin Allah ba a cikin shi ne rabonku ba suka ce mun yadda zala sallallahu shi ne rabonsu Dama zala sallallahu sallam ya rasu a Madina kuma anan aka binne shi wannan kuma ne abin da yake nuna musu na albishir da ba su gane ba kaga ashe ashe ba a yi ba su ba ke yau duk inda ka je in kana tunanin addinin musulunci kai magana in za ka yi ziyarar Allah sallallahu alaihi sai ka je madina sai ka tuna da wannan kissa ko to kaga ashe ya cika musu alƙawarin shi kuma ina sauran mutanen da aka ba su tumakai da awaki su yanzu ana tunanin wannan ko ya ƙari me ya rage wancan din ne ya rage na asali so da haka suma ma waɗannan masu ɓallewa ɓallewa da za su yadda a ce ƙasa ta zauna lafiya ta samu ci gaba ya fi ɓallewa ko abin da aka cimma na nasarori ya fi wannan a hayaniyar da ake daman duniya ake nema to an samu abin da ya fi wancan an samu zaman lafiya wannan kashe-kashe da ake yi ya yi sauƙi ko da a ce akwai wasu abubuwa da suke faruwa ko nan da can da ba a rasawa wasu ƙasashe da ake samun wasu Allah kaɗai ya san suwaye su auka ma mutanen ƙauyuka su kashe su ko su yi ɓarna su gudu Allah kaɗai ya san suwaye masu wannan aiki to wannan abu ne da kuma Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya magance wancan na bayan in kuma aka sake komawa zuwa ga Allah zai magance wannan ba abin da yake gagarar Allah inna Allah la yu'jizuhu shay'un fil ardi wala fis sama ko da haka shugabanni in za su fahimci irin wannan su koma su ci gaba da juriya din duk lokacin da kace ka yi adalci duk lokacin da kace ka tsaya akan gaskiya sai ka samu kalubale kuma ba zai kare ba a kullun daman fadan tsakanin gaskiya ne da barna ko duk sanda aka ce in kace ka yi adalci to sai ka yi fada da mutane in kace ka tabbatar da gaskiya sai ka samu wanda bai san gaskiya wani abu ne da bai canjawa haka yake a rayuwa saboda haka abubuwan da suke faruwa din su kasashen da wannan abubuwan ya shafa kamar ko shekaran jiya a Sokoto ko an kashe mutane wajen talatin da wani abu ko a Kaduna birnin Gwari ko a Taraba Adamawa da sauransu wannan ba zai hana a ci gaba da abin da ake na tabbatar da gaskiya ba na kama masu laifi ba in gane ko wannan ba zai hana ba kuma duk wanda yake mai hankali ɗan ƙasa na ƙwarai musamman in ya kasance musulmi ne mumini ya san cewa wannan abin ana so a tabbatar da wani abu ne na kawar da barna kuma ba a kawar da barna ba tare da an samu wani abu yanzu za a mutumin da ya yi hatsari a kafarsa ya ji rauni mummuna ana so a ba shi magani kuma kafar ba za ta gyaru ba me ake sai an yanke ta in ba a yanke ba ba zai samu zaman lafiya ba ko mana ya samu karaya a kafar kuma ƙasan kafar gaba ɗaya ya samu raunuka da sun hana ma'ana karayar a gyara ta me za a yi sai a rabu da wancan kafin a yi wannan gyaran sai a ci gaba da tafiya kuma za a yi gyara ma ba daɗi ba haka gyara yake to da haka Allah madaukakin sarki za a fuskanta da yin addu'o'i da mayar da al'amura zuwa gare shi za a samu mafita insha Allah hadisin gaba yake cewa ƙuraisha sun hana ni isar da saƙon Allah zancen mahalicci na hala babun hadisi na ƙarshe wannan babun haddathana Muhammad ibn Isma'il kala haddathana Shihab ibn Abbadi al-Abdi kala haddathana Muhammad ibn al-Hasan ibn Abi Yazid al-Hamdani an Amr ibn Qais an Atiyah an Abi Sa'id radiyallahu anhu kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqulu Rabbu azza wa jalla Allah mai buwaya da daukaka yana cewa man shagalahu alqur'anu an dhikri wa mas'alati ataitu afdala ma u'ti sa'ilina wanda alqur'ani wato ya shagaltar da shi daga ambatona da tambaya ta ma'ana yana karatun alqur'ani dare da rana ma'ana har yana jin kuryen ya roki Allah madaukakin sarki wani abu saboda ya shagaltu da alqur'ani Allah ya ce ni na lamunce mishi sai na bashi fiye da abin da masu tambaya suke tambaya ta wa fadlu kalamillahi ala sa'ilil kalami ka fadlillahi ala khalqi fifikon zancen Allah akan duk wani zance da ba na Allah ba kaman fifikon Allah ne akan bayinsa ana hada Allah da bayinsa ne to haka zance Allah yake akan zancen bayinsa ala hadha hadisun hasanun gharib wannan shine kaɗan daga cikin hadisan da malai ya kawo da suka shafi falalar alqur'ani da kuma ladan karanta shi kenan malam shi ya isar da sakonsa ya rage mu mu karanta alqur'ani ko kan mu karanta mu ƙaurace masa ko kuma mu dukufa akan karanta shi na roƙon Allah ya datar da mu a littafi na gaba kitabul qira'at a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wanda zamu tashi a kansa kuma kafin mu tashi muna sanar da yan uwa sati na sama insha Allah akwai dan uzuri da ba za mu samu karatu ba in gane ko iran eh, aiteo da lahadima in gane ko har zuwa da ko satin bayansa haka sai a sanar da 'yan uwa da basu samu hallara ba alƙira'at ɗan shimfiɗa kafin mu shiga ya sha bambanci da ƙira'a ƙira'atul ƙura'an shi ne karata akwai kuma abin da ake kira ƙira'at ƙira'at shine salo-salo na karatu in gane ko wanda wani ɓangare ne daga cikin ɓangaren ilimin karatun al da malamai suke karanta shi gane ko wanda suka yi zurfi a wannan fannin suna iya bambance cewa karatu kaza ga yanda yake karatu kaza ga yanda yake kuma daga cikin hadisan da zai kawo na farko akwai wannan yanzu alal misali zaka je ka ji wani yana karatun alqur'ani suratul fatiha tun daga farko yace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim me abin da ya fi shahara muke karantawa maliki yawmiddin ko ana cewa maliki yawmiddin amma ga wani ya karanta maliki yaumiddin ba tare da maliki din ba maliki yaumiddin wannan kira'a ce Kira'a ce kuma da malik din da malik din ma'ana ɗaya ne sai dai kowanne akwai abin da ya kunsa ah, in an ce malik daga mulki ne Allah ce limanil mulkul yau kenan daga mulki ne sannan maliki ga shi mai mulkin Allah ya ce qulillahumma malikal mulki haka dukan su akwai in ka duba wasu ayoyin sun ƙunshi duka guda biyu ko kenan dan kaji wani ya karanta maliki wani ya karanta maliki ba za ka ce ya qur'anin kuma ya rikice ba duka abu ɗaya ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da sahabbai duk da wannan abubuwan gaba daya zaka ji ma abin da yafi fiye da haka ma zaka iya ji wannan dan kaɗan ne kawai da aka ba da misali ko amma cikin fatihar kana tafiya za ka iya zuwa wajen da za ka ce eh, maliki yawmiddin maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa na nasta'in Ihidina siratal mustaqim Ihidina as-sirata ko sirata wani zai karanta ma ihidina dhiratal mustaqim Ihidina adh-dhiratal mustaqim wani kuma zai karanta ma ihidina sirata da sinun ba da sadun ba kuma kuma duka ɗaya ne duka daga Allah ne amanna bihi kullum min inda rabbina wannan shine masu imani suke cewa mun yarda da shi duka daga Allah ne kuma duka an karanta kuma daidai ne da haka babu wani cin karo don abin da ya zama mafitar shi ɗaya ne bai sabawa ya duk daga Allah ya fito kenan ba cin karo a cikinsa. to wannan wani babi ne mai girma da bangare ne na wato binciken alƙur'ani, ana kiran shi ilmul qira'at a wajen malamai na ƙira'at suna karanta shi ma'ana salo-salo na karatu to shine zai kawo abin da ya shafi wannan kuma yayi kokari ya ya tattaro surori da yawa na Alkur'ani da wasu suka kunshi kaɗan daga cikin irin waɗannan kalmomi da za a ji su wanda wani lokacin wajen irabi da ake cewa shine fashin baƙi na kalma ko kuma abin da kalma ta kunsa wannan ga abin da take nufi wannan ga abin da take nufi amma kuma duka abu ɗaya ne babu bambanci a cikinsu domin duk abu ɗaya suke isarwa kuma wannan shi ke tabbatar da cewa alkur'ani daga Allah ne domin ɗan adam bai isa ya yi wannan abubuwan a ce duka wai tunanin mutum ba kuma ya gagaru kowa ya kasa zuwa da kwatankwacin irinsa ba yana da wahala saboda haka zance ne na Allah kuma wannan shi ke tabbatar da cewa zancen Allah ne to insha Allah in muka zo ga waɗannan babin za a ji kaɗan daga cikin waɗannan amma wanda yake so ya ƙara faɗaɗawa sai je samu malaman ƙira'at sai je sai su buɗe masa su bayyana masa su fayyace mishi mai abin ya kunsa gane ko subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk Thank you. Wow! Wow! Wow!